Jama'a assalamu alaikum da wannan lokaci. Suna na Maryam Lawal Akatu, shugabar gidan rediyon Freedom Kaduna a kan mita 92 da tara a zaman afirka Muna farin cikin kasancewa da ku a kowane lokaci. A daidai wannan lokaci kuma da Freedom Radio Kaduna take cika shekara goma. Alhamdulillah rabbil alamin. Mun da Allah kuma mun gode mu. Kuka kasance tare da mu ki kara mana ƙarfin gwiwa wajen gudanar da ayyukanmu. muna fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu ƙara wata goma da wata goma da izinin Allah alhamdulillah ci gaba da kasancewa da mu akan mita 92 da dubu tara a zangon FM kuna kuma iya bibiyar labaranmu akan website mu ta www.freedomradio.nig.com muna nan a shafukan sadarwa na Facebook da YouTube da Instagram kan Freedom Radio Nigeria. Mun gode Allah ya bar mu tare.